an bayyana dalilin da ya sa ministan matasa da wasanni na najeriya barista solomon dalon ke sa tufafin kaki da jan hula mataimakiya ta musamman ga ministan nneka inkem ita ce ta furta haka ta ce shi dan maya ne kuma ya damu da talakawa shi sa yake sa irin waɗannan tufafin kuma haka zai ci gaba da sawa a wani labarin kuma minista solomon dalon ya jinjina wa 'yan wasan flying eagles a bisa nasarar da suka yi na doke kasar mali da yake yaba ma 'yan wasan ta wayan tarho ministan ya kuma umarce su da kada su yi ƙasa a gwiwa a fagen taka leda har sai sun cimma samun gurbi na zuwa gasar olympic yana mai cewa babu wani wasa mai sauƙi amma ganin yadda suka jajirce suka riƙe wa 'yan mali wuya ya nuna cewa sun nuna ƙwanjinsu na zama 'yan najeriya da yake mai da martani coach din na flying eagles samson siyasiya ya gode wa ministan da cewa kiran na ministan zai kara wa 'yan wasan nasa kwarin gwiwa ya kuma baiwa 'yan najeriya tabbacin cewa ba za su ba su kunya ba.